ga watan shida miladiya ta dubu biyu da tara a wannan majalisi namu na mako mako inda muke karatu cikin littafi mai suna ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na da shekara 728 wannan kuma shine darasinmu na nawa na saba'in da bakwai za mu tashi inda malam yake cewa wa ra'aytu fi fatawal faqih abi muhammad قال لا يجوز أن يتوسل إلى الله بأحد من خلقه إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح حديث الأعمى فإنه فلم يعرف صحته وقد تقدم أن هذا الحديث لا يدل إلا على التوسل بدعائه ليس من باب الإقسام بالمخلوق على الله تعالى ولا من باب السؤال بذات الرسول صلى الله عليه وسلم كما تقدم والذين يتوسلون بذاته لقبول الدعاء عدلوا عما أمروا به وشرع لهم وهو من أنفأ الأمور لهم إلى ما ليس كذلك فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء وقد أمر الله بها mun tsaya daidai inda malam yake cewa wa ra'aytu fi fatawal faqih abi muhammad ibnu abdussalam na gani a cikin fatawa fatawoyi na malamin fiqh din nan abu muhammad ibnu abdussalam sunan shi izzuddin abu muhammad abdul aziz ibnu abdussalam wanda ya fi shahara da ibnu abdussalam malam ibnu taymiya yake cewa na gani a cikin fatawoyinsa yana cewa la yajuzu an tawassala ila Allah bi ahadin min khalqihi bai halatta a yi tawassuli zuwa ga Allah da wani daga cikin halittunsa ba illa bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallama face da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace in saha hadithul a'ma idan hadisin makahon nan ya inganta falam yu'raf sihhatuhu domin ba a san ingancinsa ba wato ba a tantance ingancinsa ba shine ma yake cewa wa qad taqaddama anna hadha alhadith la yadullu illa ala at-tawassul bi du'a'ihi bayani fadadadde ya gabata cewa wannan hadisi baya nuna wani abu face yin tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda kuma wannan ba shine mahallin nizai ba ba shine mahallin jayayya ba tsakanin ahlus sunna da abokan husuman su mahallin jayayya shine tawassuli da zati ko kuma rantsuwa da wani Allah ga Allah madaukakin sarki wanda kuma shi hadisul a'ma baya nuna haka ta kowane bangare dukkan kalmomi da lafuzza da suka zo cikin hadisul a'ma abinda suke nunawa shine tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda shi kansa mutumin na farko taso waye daga gidansa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama da tawassuli da zati ne ba sai ya taso ba da yana gidansa ma zai iya yi sai da yazo ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma da yazo zo sai ce ya rasulullahi ud'u li yi min addu'a kaga kalmar addu'a nan ma ta fito sannan manzo sallallahu alaihi wasallam yace in shi'ta da'awtu laka wa in shi'ta sabarta in ka ga dama kana so in maka addu'a kana so kuma kai hakuri kaga nan ma kalmar addu'a ta fito sai mutumin ne yace bal ud'u ina dai so kai addu'a kaga addu'a ta kuma fitowa don haka duk lafuzansu suna kai kawo ne akan kalmar addu'a wanda kuwa wannan tawassuli da addu'a ba shine abin da ake jayayya da ainihin takaddama a kansa ba sannan kuma ƙarshen hadisin Allahumma fashafi'hu fiya ya ubangiji ka karbi addu'ar sa gaba da ni fashafi'hu fiya kaga wannan duk kalmomi ne waɗanda suke nuna tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda shi ne abinda sahabbai suka rika yi a rayuwarsu laysa min babil iqsam bil makhluq ala Allah ta'ala wannan baya daga cikin rantsuwa da wani mahaluki a rantse da wani mahaluki ga Allah ta'ala ce ya Allah na rantse maka da wani sai ka yi min kaza wala min babi su'ali bi zati rasuli kuma baya daga cikin addu'a ko roƙo da zatin manzo sallallahu alaihi wasallama kama taqaddama kamar yadda bayanin wannan duk ya gabata wallazina yatawassaluna bi zatihi li qabuli du'a'i waɗanda suke yin tawassuli da zatin manzo sallallahu alaihi wasallama domin a karba musu addu'ar su adalu amma umiru bihi sun karkace sun bar abin da aka umarce su da shi wa shuri'a lahum aka shar'anta musu su yi wa huwa min anfa'il umuri lahum wanda kuma wannan abin da aka shar'anta musu shine mafi amfanin al'amura gare su ila ma laysa kazalika sun karkata zuwa ga abin da bai kai wato abin da ba shine aka shar'anta musu ba ba kuma shine mai amfani gare su ba wanda abin da aka shar'anta musu shine su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama yayin da suke addu'a ko yayin da za su yi addu'a amma ba a shar'anta musu cewa su yi tawassuli da zati ba fa inna salata alaihi min a'zamil wasa'il yiwa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati yana ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi ko tsanannuka allati biha yustajabu du'a wanda ta hanyar su ake ansa addu'ar mai addu'a wa kad amara Allah biha kuma Allah yayi umarni da ayi wannan salatin saboda haka salati yana daga cikin abubuwan da ke jawowa a ansa addu'ar bawa was salatu alaihi fi du'a والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع يوى ما أيكي صلى الله عليه وسلم صلاتي يا عند متون يكي الدعاء يا فارا دا صلاتي كو يا ربي دا صلاتي شين أبن دا القرآن دا سنة دا إجماع الأمة ينون هلتشنسا قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima lalle Allah da mala'ikunsa suna yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati ga annabi sannan ku gaishe shi ku yi masa sallama sallama mai yawa wa fi sahihi anhu ya tabbata a cikin sahih muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala shi manzo sallallahu alaihi wasallama yace man salla alayya marratan sallallahu alaihi ashara wanda duk ya mun salati sau ɗaya tak ubangiji zai masa sau goma وعن فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه ثم ليصلي على النبي ثم ليدعو بعده بما شاء رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح an karɓo daga fadala ibnu ubaid sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama kala yace sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallama rajulan wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mutum yad'u fi salatihi mutumin nan yana addu'a cikin sallarsa lam yuhmidillah bai fara da godiya ga Allah a cikin addu'ar tasa ba wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan bai biyanta da yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba bai fara da yi wa Allah kirari ba sannan bai yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati ba a cikin addu'ar tashi faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutum yayi gaggawa yayi gaggawa ko kace ajjala hada ya ya gaggauto da addu'ar ya kamata ya fara da godewa Allah da yi wa annabi salati ba ya fara da yi wa da addu'a ba sai ce summa da'ahu sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan mutum fa qala lahu aw li ghairihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan mutum ko ya ce ba waninsa idza salla ahadukum falyabda bihamdi rabbih idan dayanku ya salla idan dayanku zai yi addu'a to ya fara gode wa ubangijinsa thumma liyusalli ala nabi sannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati thumma liyad'u ba'dahu bima sha sannan yayi addu'a ya roki abin da ya so daga bayan haka wato wannan ita ce wato shine tsarin da aka shar'antawa mutum yayi tawassuli da shi yayi tawassuli da yayi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati bayan ya gode wa Allah sai yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati wa fi sahih muslim an abdullahi ibn amr ibn al-as ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin abdullahi dan amr dan as annahu sami'a annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul idan kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah to ku rinka maimaita abin da yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku yi min salati fa inna man salla alayya salatan wanda ya min salati guda ɗaya sallallahu biha sallallahu alaihi biha ashara ubangiji shi kuma zai masa salati goma a madadin nashi ɗaya sun masalullah aliyal wasila sannan ku roƙa mun matsayin da na wasila fa inna manzilatun fil janna wannan wasila din wani matsayi ne a gidan aljanna la tambaghi li illa li abdin min ibadillah matsayin da bai dace wani ya same shi ba sai wani bawa daga bayan Allah wa arju an akuna ana huwa fata na in zama ni ne wannan bawan da zan dace da wannan matsayin na gidan aljanna faman sa'ala Allahu li wasila wanda duk ya roƙa mun Allah ya bani wannan matsayi na wasila hallat lahu shafa'a shafa'a ta ceto na ranar gobe kiyama ya tabbata gare shi kaga wannan shine abu mai amfani da aka umarci mutane da shi shine su yi wa annabi salati yayin da suke addu'a su yi wa annabi salati yayin da suka ji kiran sallah wannan duk wani abu ne wanda za su amfana da shi a duniya za su amfana da shi a lahira ya tabbata a cikin hadisin tirmizi da kyakkyawar salsala sanadinsa hasan ne tirmizi kuma ya sahaha shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi sallah da abubakar da umar yayin da na zauna bada'tu bit sana'i ala Allah sai na fara wato da ya zauna zai yi addu'a sai ya fara yin wa Allah kirari thumma bis salati ala annabi sallallahu alaihi wasallam sannan nabiyanta da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati thumma da'awtu li nafsi Abdullahi dan Mas'ud ce sannan nayi wa kaina addu'a fa qala annabi sallallahu da manzo sallallahu ya ji abinda nayi sa ya ce sal toqa sal toqa za a baka ka roƙa za a baka to in kana so a ansa addu'ar ka to irin wannan ka bude da yawa Allah kirari sannan ka kawo salati ga annabi sallallahu alaihi gabanin ka ambaci bukatarka idan kai haka to zaka samu biyan bukatarka insha wannan shine abu mafi amfani da aka umarci mutane da shi amma sai suka kyale shi suka koma ga wani abin da ba shi aka umarce su da shi ba ibn al-qayyim al eh, juziya a cikin littafin sa jala'ul afham eh, fi salati was salam ala muhammadin khairil anam ya faɗi matakai guda uku a wannan ababin yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati da gode wa Allah shi na farko ko dai ka fara da farkon addu'arka sannan ka rufe da shi ka fara yin salati a farko sannan ka rufe ko ka fara a farko ka yi a tsakiya sannan kuma ka yi a ƙarshe ko kuma ka fara a farko ka ambaci buƙatar ka a tsakiya sannan ka rufe da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda kai yayi wato ko dai ka fara da salati sannan kuma ka ainihin a kare da ka fara da salati ka ka sa ka ka fara da salati sannan kuma ah, abin nan ka fara da godiya ga Allah sannan ka yi salati sannan kuma ka ambaci bukatarka ko ka fara da salati sannan ka hakiya ma ka yi salati sannan kuma karshe ma ka yi ko kuma ka fara da salati tsakiya ka yi addu'a karshe ka rufe da salati duk wanda kai ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa fi sunan abi dawud wa an-nasa'i anhu anna rajulan qala ya rasulullah innal mu'adhdhinina yafdhulunana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qul kama yaquluna fa idza sal tu'ta a cikin sunan abi dawud da sunan nasai wani mutum ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ma'aikin Allah masu kiran sallah sun yi mana fintinkau sun wuce mu a falala فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qul kama yaquluna ku rika fadar irin abin da suke fada wato in kuna so ku daidaita da su yayin da suka ce Allahu akbar Allahu akbar ku ma ku fada yayin da suka ce ashhadu an la ilaha illallah ku ma ku fada ku maimaita abin da suka fada fa idan tahaita idan ka gama kiran sallah sal tu'ta to sai ka roka a baka wancan hadisi na baya ya nuna mana yadda za ka yi roƙon sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ka roƙa masa wasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة أه؟ والدرجة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك يا الله to in kai haka ka roƙa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila din da yace in kuma kai haka ka cancanci ceton manzo sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama sannan kuma daga baya kai addu'a ka roƙi Allah dukkan bukatunka kaga ka gabatar da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ka roƙa masa wasila sannan kuma ka roƙi abinda kai kake da bukatar sana alkhairi sannan kuma za ka cancanci faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da yace sal tu'ta ka roƙa za a baka abin da ka roƙa wa fil musnad ya zo a cikin littafin musnad hadisin jabir salsalar sa mai rauni ce yace man qala hina yunadi al munadi allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-qa'imah was salati an-nafi'ah salli ala muhammadin warda anhu ridan la sukhfa bihi la sukhfa ba'dahu istajaba allah lahu da'watahu wannan bai inganta ba yana cewa wanda ya faɗa yayin da yake ya ji kiran sallah yace Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati al-qa'ima ya ubangiji ya Allah ubangijin wannan kira da aka yi wanda yake tsaye kira ne wanda yake tsaye was salatin nafi'a da wannan sallar da za a tayar mai amfani kai salati ga Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka yarda da shi yarda da babu hushi bayan ta har abada ubangiji zai ansa masa addu'arsa wannan bai inganta ba abin da ya inganta shine abin da muka faɗa shine ya tabbata a cikin sahihaini وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن حديث نسيه دقى أنس بن مالك yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce addu'a la yuraddu bain al-adhan wal iqama ba a mayar da addu'a yayin da aka yi ta tsakanin kiran sallah da ikama bayan an yi kiran salla kafin yi ikama. idan mutum ya yi addu'a a wannan lokacin ba a mayar masa da addu'arsa ma'ana ba a kin karɓar addu'arsa kuma kun san nau'ukan karɓar addu'a wato karɓar addu'a ba ne ko da yaushe abin da ka roƙa ka ka shi ya hasala ba ba wai wannan ne ko da yaushe ake nufi da karɓar addu'a ba karɓar addu'a ko dai ka samu abin da ka roƙa ka roƙi Allah ya baka abu kaza kuma ya baka wannan karɓar addu'a ce babu shakka ko kuma wato ubangiji ya kade maka wani bala'i a madadin wannan addu'a bai baka ba amma kuma sai ya kade maka wani bala'i babba wanda sai ka sai ka gwammace a kade maka shi sama da a abin da ka roka wato akwai abin da yake ubangiji ya riga ya gudanar da shi a cikin kaddararsa ba dan kayi wannan addu'ar ba to zai iya faruwa gare ka yayin da kai wannan addu'a kace ya ubangiji ba ni kaza biya mun bukata ta iri kaza sai a ce to da akwai wani bala'i da zai sauka gare ka a dalilin wannan addu'a madadin a baka abin da ka roƙa an janye maka wannan bala'i to kaga wannan karɓar addu'a ce babu shakka sai dai bawa ba zai ji wannan ba zai san da wannan ba sai rika ganin kamar ya roƙa ya roƙa ya roƙa ba a bashi ba ba zai gane wannan ba tunda shi bai san bala'in gashi nan ya taho ba da ya gan shi ya tinkaro shi gadan gadan aka ce to ka janya addu'a ko ko bala'in nan ya hau kanka da gudu zai janya roƙon da yayi ce ya ubangiji na fasa to ko kuma ubangiji ya aje masa wannan abin da ya roƙa din ba za a bashi a nan duniya ba amma a lahira zai samu ladan wannan abu saboda haka lokacin da kowa yake buƙatar lada ko ya yake domin a ɗora a mizaninsa domin mizaninsa ya rinjaye to a wannan lokacin sai a ce to a lokaci kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk kayi ta addu'o'i ka ji shiru to addu'o'in ka fa ba wai sun mula bane a'a ga sunan tili sai a kwaso tilin lada kawai kaga ana ta zuba ma a cikin mizanin ka kaga ashe dai addu'ar mumini ba ta faduwa ƙasa to addu'a tsakanin kiran sallah da ikama, kamar yadda wancan hadisi na baya yake nunawa ga yadda za ka yi bayan ka je mai kiran sallah yana kiran sallah ka maimaita abin da yake faɗa ka bi shi a baya don abin da ya faɗa ka maimaita sannan ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ka roƙa masa wasila sannan kuma ka yi addu'a to babu shakka idan kai haka ka zo da sura wato kamannin addu'a cikin kamala yadda ya kamata a ce ka yi ta haka ka yi ta to in kai tsakanin kiran sallah da ikama babu shakka wannan lokaci ne da ake karɓar addu'a وأن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قلما ترد على داء دعوته عند حصول النداء والصف في سبيل الله رواه أبو داود wannan hadisi sahal ibn sa'ad yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'ata ne lokuta guda biyu tuftahu fihi ma sama ana bude kofofin sama a cikin waɗannan lallama turaddu ala da'in da'watuhu da wuya a mayarwa da mai addu'a addu'arsa inda husulin nida lokacin da aka yi kiran sallah bayan gama kiran sallah lokaci ne da ake karɓa addu'a ana buɗe ƙofofin sama domin addu'ar bayan Allah ta samu wucewa wasaffi fi sabilillah da lokacin da aka yi sahu za a fara wato taho mu gama da makiya Allah to a wannan lokaci ma Allah madaukakin sarki na karɓar addu'a wannan lafazin a cikin muwadda yake daga sahal ibn sa'ad amma mawquf amma ya tabbata a cikin sunan abi dawud da kyakkyawar salsala yake cewa fintani la turaddani aw qalla ma turaddani inda nida'i wa inda al-ba'si hina yalhamu ba'dhum ba wato addu'o'i guda biyu ba a mayar da su wato ba a kin karɓar su ko kuma da wuya ne a ki karɓar su lokacin kiran sallah da lokacin yaki yayin da sashi sashin mayaka ya rukuma da sashi wato suka rukume suka kama fada a wannan lokaci lokaci ne na ansa addu'a eh? a'a ba sai ta tada ikama ba an ce bainal azani wal ikama wani sai an tada ikama sannan kuma sai kama addu'a ina an baka a baya wa fil musnad ba ta kai bainal ikamati wat takbir wa takbiratul ihram ba وفي المسند والترمذي وغيرهما عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الموت بما فيه قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت الثلثين قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك وفي لفظ إذا تكفى همك ويغفر ذنبك a cikin musnad na imamu ahmad da tirmizi sunan jami'u tirmizi wa ghairihi ma da wasu littafan banda nasu kamar mustadrak na hakim عن الطفيل ابن أبي بن كعب أنكر أولى الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبيه دقبا بنس أبي بن كعب الله قال مسير ده قال يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا ذهب ربع الليل إذا rubu'in dare ya tafi wato kaso ɗaya bisa hudu na dare ya shuɗe kama sai ya tashi faƙala sai ya ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ukurullah ko ambaci Allah ku tuna Allah ja'atin rajifa mai girgizawa ta zo tatba'u har rajifa mai biyarta na tana biyarta wato alkiyama ta matso tashi tashin ku da kabari ya matso ko arrajifa mai girgizawar ita ce mutuwa ta zo tatba'u har radifa ita ce alkiyama ja al bi bima mutuwa ta zo da abinda mutuwar ta kunsa na tashin hankali da ban tsoro kana ubayyu sai ubayyu yace qultu nace ya rasulullah inni ukthiru salata alayka ya ina yi maka salati ina yawan ta maka salati fa kam aj'alu laka min salati a cikin addu'ata da nake yi kaso nawa zan sa maka kaso nawa zan ware maka na lokacin addu'ata wato ina yawan yi maka salati idan na zo addu'a kaso nawa zan ware maka na lokacin yin addu'ata kala sai zo ce ma shi ita ka ware min gwargwadon abin da ka ga dama qultu ar-rubu ce ya rasulullah in ware maka ɗaya bisa hudu na lokacin addu'ata in yi maka salati a ciki kala ma shi ita yace yadda ka so wa in zitta fa huwa khairul laka in ka ƙara to shi yafi maka alkhairi qultu annas yace ya rasul in sa maka rabin lokacin duka mana qala ma ita ce yadda ka so wa in zitta fa huwa khairul laka amma fa in ka ƙara shi yafi maka alkhairi qala qultu athuluthaini to in baka kaso bisa bisa uku in baka kaso bi bisa uku na lokacin addu'a ta qala ma shi'ta ce yadda ka ga dama dai wa in zitta fa huwa khairul laka in ka kara shi yafi baka alkhairi qultu aj'alu laka salati kullaha zan sanya lokacin addu'a tawa gaba ɗaya zama naka ne wato gaba ɗaya zai zan kai nake wa salati zan haƙura ni da tawa addu'ar in yi ta yi maka salati kala sai ba ake ce idan in kuwa kai haka yafi Allahu ma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika ubangiji zai isar maka da abin da yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka ubangiji zai isan maka wa fi lafzin a wani lafazi idan tukfa hammuk in kuwa har haka ne to za a isar maka abin da duk yake damunka wa yukfaru zambuk kuma za a gafarta maka zunubinka malam ibnu ya ce wa qawlu sa'ili aj'alu laka min salati faɗar wannan sahabi mai tambaya kam aj'alu laka min salati da yace kam aj'alu laka min salati salati din yana nufin min du'a'i domin as-salatu fil lugha tana nufin addu'a fa inna salata fil lugha hiya addu'a haka ce addu'a as-sala ana nufin addu'a kamar yadda Allah ya ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wa salli alaihim kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum lalle addu'ar ka nutsuwa ce gare su وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى صلى الله عليه وسلم يا فدا يا daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko Abdullahi ibn Aufa ya kawo sadakar sa ga manzo sallallahu alaihi wasallama zakkar sa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali ali abi Aufa ya Allah kai salati <coughs> ga iyalan Abu Aufa abdullahi ya shiga da sauran danginsa wa qalat wata mata ta ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama salli alayya ya rasulullahi wa ala zauji ya manzan Allah kai min addu'a ni da ni da da mijina fa qala sallallahu alayki wa ala zawjiki waɗanda suke ganin halaccin yi wa wani salati ba annabi ba ko ba annabawa ba sun yi hujja da wannan hadisi da hadisin da yake gabansa Allahumma salli ala ali abi aufa da kuma sallallahu alaika alaiki wa ala zaujiki suka ce wannan yana nuna halaccin yin salati ga wani ga wani wanda ba annabi ba domin gashi annabi yayi wa Abdullahi ibn Abi Aufa shi da iyalan gidansu gaba ɗaya salati ya yi ma wannan mata ita da mijinta salati kaga kenan ya nuna wanda ba annabi ba shi ma za a iya yi masa salati ce Allahumma salli ala fulan ko Allahumma salli ala fulan amma wasu daga cikin malamai da dama suka ce a akwai bambanci salat mu nan mas'alar da ake magana shin mu da aka wajabta mana yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama salati wanda salatin annabi ya zama haƙƙin sa ne akan mu me masa salati haƙƙin sa ne akan mu shin za mu sanya wani yayi tarayya da shi cikin wannan haƙƙin ko kuwa a'a kaga akwai bambanci tsakanin shi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. da bai zama haƙƙi ne a kansa ya yi ma wani salati ba wajibi ne akan annabi ya maka salati ba wajibi bane amma kai haƙƙin manzo ne sallallahu alaihi wasallama akan ka ka yi masa salati don haka yayin da kai masa salati wani bangare ne na haƙƙoƙin annabi sallallahu alaihi wasallama ka bashi shi kuma a wan a yayin da zai maka salati wannan wata wa abin nan wata baiwa ce ko wani ihsani ne shi ta bangaren sai maka ba wai ya zama masa wajibi ba to kaga ashe mas'alar biyu ce iyasta salatin mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma salatin sa gare mu akwai bambanci don haka shi annabi sallallahu alaihi wasallama salatin sa ga ɗaiɗaikun al'ummar sa falala ce da ihsani ta bangaren sa mu kuma salatin mu da muke yi masa haƙƙin sa ne akan mu mu yi masa salati to ana maganar cewa haƙƙin nan nashi da yake da shi a kanmu za mu bangara wa wani sama wannan haƙƙin ko kuwa a'a to kaga akwai matsalar ta sha banban saboda haka shi manzo sallallahu alaihi wasallama falalansa ce ihsanin sa ne yace salli ala fulan salli ala fulan amma kai idan ka samu damar cewa kai ma zaka iya mawana da wani da wani salati bayan annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa suka ce wannan ya fita daga mahallin nija wannan ya fita daga mahallun niza ko a ce mala'ika ya yi wa muminai salati kaga wannan ma ya fita daga mahallin niza domin irin abin da aka kallafa wa mala'ika na ayyuka ba irin sani kai aka kallafa maka ba ibadarsa daban taka daban irin yadda ubangiji ya dora masa aikace aikace da farillai kai ba haka ya dora maka ba saboda haka kaga ba za ka yi kiyasin mala'iku ko kai kiyasin mutane akan mala'iku ba kamar yadda ba za ka yi kiyasin haƙƙin wani ba akan haƙƙin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka suka ce wannan da ire-iren wannan inda annabi zai yi ma wani ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun al'umma sa salati ya fita daga mahallun niza mahallun niza wani daga cikin al'umma ya yi ma wani ba annabi ya yi ma wani ba an gane ko ba maganar kususiya ake yi ba maganar shi a gurinsa ba wajibi ba ne ya yi maka ko ya yi ma wani daga cikin al'ummarsa ganin damarsa ne amma kai a salatin da kake masa wajibi ne to shin za a kiyasta abin da ya zama wajibi a kanka ka yi masa shin za a kiyasta wani ma a cikin wannan aikin naka ko ba za a kiyasta wani ba shi ne aka ce akwai bambanci a nan za ka mahallin da za ma ba su haɗu ba ba ma wannan ita ce matsalar da ake tattaunawa ba ana yi ma wani annabi sallallahu alaihi wasallama salati kamar alayensa da matansa da zurriyarsa amma taba'an tare da fadarsa ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko ala azwaji Muhammadin ko wa ala zurriyatihi duk wannan ya halatta sannan ya halatta ka yi wa ɗaiɗaikunsu salati alayensa da matansa da zurriyarsa amma bai halatta ka keɓance wasu da yi musu salati ba ban da wasu a nan ne aka sha bamban da ahlus sunna da kuma arrafida bakar shi'a shi arrafida shi'a ta 'yan tawaye ta 'yan ba mu yarda da sahabbai ba su a kaga ba su yarda su yi wa kowa salati ba sai waɗannan limaman da suka ware suka ce su kaɗai ne limamai amma ba kowa ne za su ce alaihi salam ba ko alaihi salatu wassalam saboda haka ware wasu banda wasu wannan shi yake nuna maka wannan aiki ya zama take ne ya zama wani alama ce adireshi ne na dan bid'a duk abin da ya zama wani adireshi ne dan bid'a malamai magabata suna cewa bai halatta kai koyi da su a cikin sa ba bai halatta kai koyi da su a cikin dukkan wani abin da ya zama adireshi ne nasu ba kamar kalmar karramallahu wajhahu Allah wajhahu da ake gaya wa sayyidina ali yayin da aka ambato sunan shi waɗanda suke suka ware shi suke yi masa wannan kirarin ba sa yi wa abubakar wannan kirarin ba sa yi wa umar da da uthman ba sa yi wa sauran sahabbai suna cewa saboda wai shi bai taba yin sujada ga gunki ba shi yasa suka ware shi suka ce Allah wajhahu ubangiji ya karrama fuskarsa to sauran fa ka karrama fuskar su sannan kuma idan ka ce abubakar da umar da usman sun taɓa yi wa gunki su jada shi yasa ba za ka yi musu ba kamar a nan kana tuhumar su da wani abin da ya kasance kafin musulunci wanda kuma al-islamu ya jubu ma kamla musulunci na warware duk abin da ya waje yana goge duk abin da ya gabace shi duk abin da ya gabace shi abin da duk aka yi shi a jahiliya ba mutum ya musulunta to duk musulunci ya kakkaɓe wannan kai ka zo ka ci gaba da ganin mutum da wannan laifin kaga babu shakka kana yi wa Allah shi shige a cikin lamarinsa ubangiji ce ya yafe kai kuma ka zo kana ganin a'a akwai dan saura sauran wani abin kamu a cikin wannan kaga babu shakka Allah kake yi wa shagaba bayan wannan kuma ai a cikin sahabbai akwai da dama waɗanda ma a musulunci aka haife su su ba su ma halarci jahiliyar ba ballantana ma har su je a je da su su yi sujjadar to su dan menene ba za ka ce Allah wajha din ba cikin sahabbai akwai da aka haifa a cikin musulunci irin Abdullahi bin Zubair su amma musuluncin aka haife su Aisha ce ita tunda ta yi wayo ma ta samu iyayenta musulmi ne ta samu babanta Abubakar da da babanta musulmi ne kaga ita cikin musuluncin ma ta yi wayo to dan me in suka faɗi Aisha ba za su ce wajha wajhaha ba amma saboda suna jin haushinta haka ba za su faɗa ba to in dai har saboda rashin yi wa zunki sujjada ne a jahiliya yasa ka ce wa sayyidina ali karramallahu wajhahu to ya kamata aisha ma ka faɗa mata haka amma ba amma ba sa haka wanda zai nuna maka abin san rai ne ba wai wata hujja bace shi yasa baya daga cikin aikin magabata ware sayyidina ali a ce da shi sarramallahu wajhahu abinda ka gaya wa abubakar radiyallahu ta'ala anhu umar radiyallahu ta'ala anhu usman radiyallahu ta'ala anhu haka ya kamata ka gaya wa sayyidina ali ka ce radiyallahu ta'ala anhu shi yasa daga daga baya ya zama shi'arin ahlus sunna idan suka faɗi manzo sallallahu alaihi wa sallama su ce sallallahu alaihi wa wasallama idan suka faɗi sahabi su ce radiyallahu anhu wani sahabi kuma tun daga kan tabi'ai har zuwa yanzu su ce rahimahullah wannan shine shi'ari na ahlus sunna wato ba sa daukan wannan kalma ta radiyallahu ta'ala an ko da yaushe suka faɗi wani malami su faɗa masa haka ta yiwu a fige wani lokaci ka faɗi wani ka ce radiyallahu anhu a fige cikin tabi'ai cikin manya-manyan tabi'ai amma ya zama shi'ari ya zama shine shi duk sanda malamin nan ka ambace sai ka ga masa Allah wannan baya daga cikin shari'a ta magabata shi'ari ne na dan bid'a mala yace wa hadha ghayatu ma haka ne ko fa yakunu maqsudu sa'ili sai ya zan abinda shi mai tambaya ubay ibn ka'ab kenan maqsudin tambayarsa yana cewa ne ya rasulullah inna li du'aan ad'u bihi ya rasulullah ina da wata addu'a ta musamman da nake yi astajlibu bihi alkhaira wa astadfi'u bihi alsharra addu'ar da nake jawo nake jawo alkhairi gare ni wato nake roƙon alkhairi ga kaina wa astadfi'u bihi sharra nake ije wa kaina nake neman Allah ya ije min sharri fa kam aj'alu laka min addu'a to cikin wannan addu'a kaso nawa zan ware maka kala ma shi ita manzo sallallahu alaihi wasallam ce yadda ka ga dama falamman manta ila qawlihi yayin da har ya kai ga fadar shi wannan mai magana shine ubay yace aj'alu laka salati kullaha zan sanya addu'ar gaba ɗaya ta zama taka ce qala lahu idan tukfa wa yughfaru dhanbuka yace to tunda haka ne kuwa za a isar maka da da duk abin da yake damunka sannan kuma za a gafarta maka zunubanka wa fi riwayatul ukhra idan yakfika kallahu ma ahammaka min amri dunyaka wa akhiratika a wata riwayar ko a ɗayan riwayar manzo yace in ku haka ne ubangiji Allah zai isar maka da duk abin da yake damunka na al'amarin duniya kada lahirarka wa hadha gayatu ma yad'u bihi al-insan min jalb al-khairat wa daf' al-madarrat kaga ko shine kololuwar abinda ɗan dan adam yake roko wajen jawo wa kansa alkhairi ko ije wa kansa cuta kololuwar abin da yake duk abin da zai dame shi a duniya Allah ya kawo masa ba shine kololuwa ba shine karshe shine karshe dai abin da duk zai dame ka ubangiji ya ije maka abin da duk rashin sa zai dame ka ubangiji ya baka ce to in ka sanya min salatin da zaka yi zan addu'ar gaba ɗaya ka bar ka yi ta min salati to duk abin da zai dame ka a duniya da lahira ubangiji zai isan maka shi kaga damuwan nan ko dai damuwa ta kana son wani abu yanzu ba ka da shi ubangiji zai baka ko damuwa ta wani abin da yake tare da kai kana son ka rabu da shi rashin lafiya ko talauci ko wani abu kana so ubangiji ya raba ka da shi kaga dai damuwa ce duk wannan to ubangiji zai zai yayi maka wannan sai kuma damuwa ka ta lahira kaga cewa ka samu shiga aljanna to ubangiji diya isan maka da wannan fa inna du'a fi tahsilul matlub wa indifa'ul marhub domin addu'a dai abinda ake kokari ake kokarin nema a cikin addu'a shine samar da abin da ake so ake nema ko kuma iji abin da ake tsoro kama bu da zalika fi mawazihi kamar da yadda aka yi bayanin wannan daki daki a mahallinsa malam yace wa qad zakara ulama ul islam wa a'immatu ad-din al-ad'iyat ash-shar'iyyah wa a'radu an al-ad'iyat al-bid'iyyah فينبغي wal ذلك والمراتب في هذا الباب mala yace malamai na musulunci da limamai na wannan addini sun ambaci addu'o'i da shari'a ta yadda da su sun kuma watsar da dukkan wata addu'a ta bid'a don haka wajibi ne ko ya kamata mutum ya bi wannan yace matakai a wannan babu guda uku ne ihdaha mataki na farko an uwa ghayra Allah wa huwa mayyitun aw ghaib sawa'un kana min al-anbiya'i was-salihin aw ghairihim fa yaqulu يا سيدي فلان أغثني أو أنا أستجير بك أو أستغيث بك أو انصرني على عدوي وأعظم من ذلك أن يقول اغفر لي وتب علي كما يفعله طائفة من الجهال المشركين وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي عليه ويصلي إليه ويرى الصلاة إليه أفضل من استقبال القبلة حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام وأعظم من ذلك أن يرى السفر إليه من جنس الحج حتى يقول إن السفر إليه مرات يعدل حجا وغلاتهم يقولون الزيارة إليه مرة أفضل من حج البيت مرات عدة مرات متعددة ونحو ذلك فهذا شرك بهم وإن كان يقع kathirun minan Nasifi fi mataki na farko na irin addu'o'i waɗanda malamai suka yi bayani a wannan babin ihdaha mataki na farko an yad'u Allah mutum ya rika roƙon wani Allah ya rika addu'a amma wani Allah yake roƙo ba Allah ba wa huwa mayyitun aw wannan da yake roƙo ɗin. ko dai ya mutu ko kuma ko da yana nan da rai ba tare suke ba shi yana wata ƙasa shi yana wata ƙasa ko shi yana wani gari shi yana ko shi yana wata unguwa shi yana wata unguwa ko shi yana wani gida shi kuma yana gidansa amma kuma yana roƙonsa sawa'un kana min al-anbiya'i was-salihin aw ghairi sawa'un wannan da zai roƙa annabi ne ko wani salihi ne ko wasu ko su fa yaqul yace cikin addu'arsa ya sayyidi fulan agisni ya shugaba na wani ka agaje ni ko ya ce ana astajiru bika ina neman mafaka wajenka au astajiru bika ko ya ce ina neman agajinka a surni ala aduwi ko ya ce ka taimake ni akan abokan gabana wa a'zamu min zalika malam yace abin da yafi wannan girma an ya kula mutum ya rika cewa ighfirli wa tub alayya ya sayyidi fulan ka gafarta mun ka karbi tuba na kama ya fa'alu ta'ifatun min al-juhal mushrikina kamar yadda wasu jahilai mushrikai suke yi wannan in ka shiga kasashe kasashen larabawa sai ka ga wannan sai ka rike kanka sai ka san cewa lalle mu har yanzu akwai alamar tauhidi a cikin a cikin waɗanda muke muke karan bacca da su sai ka je wani gurin zaka san cewa a a ashe su da da dan dama dama ka je irin su magribin arabi irin su maroko ma ka je masar ko ka je syria ko ma ka je nan sudan ba da nisa ba ka je ka ga yadda ake washi hinai da kaburbura za ka san cewa lalle da'awar sunna a nan ta yi tasiri ba kaɗan ba ta sa wasu abubuwan ana kafa kafa ana son a yi shirkar amma kuma ‘yan izala sun matsa wa a'zamu min zalika an yasjuda li qabrihi abinda kuma yafi kowanne girma kaga mutum yana yin sujjada ga kabarin kabarin shi wannan wa yusalli ilayhi ko ga yana sallah ya sa shi shine ka'abarsa shine alqiblarsa wa yara salata ilai afdala min istiqbal alqibla ya rika ganin ya kalli wannan yayi sallah ma yafi yafi ya kalli alqibla hatta ya yaqula ba'dhum har kaji wani yana cewa daga cikin su hadhihi qiblatul khawas wal ka'batu qiblatul awam wa ita wannan qibla ita ce qiblar yan ajin tabarkalla yan ajin na musamman amma yan ajin gama gari su alqiblar su shine su kalli ka'aba wa azabu min zalika abin da yafi wannan girma kuma an yara safara ilayhi min jinsil hajj ya rika ganin yin tafiya da bulaguro da tattaki da nikar gari zuwa ga wannan kabarin ya mafi mutum ya je hajji ko daidai yake da jin hajji hatta ya kula inda safara ilaihi marratin ya adilu hajja har ma ya rika ganin idan ka yi tattaki zuwa ga wannan kabarin ɗaya bayan ɗaya to zai yi daidai da hajji wa tuhum wanda suka fi kowa zurfafawa ma cikin su dan tabar su sosai ya kuluna cewa suke a ziyaratu ilaihi marra afdalu min hajjil baiti marratin muta'addida ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji sau ba iyaka ka je ka ziyarci kabarin sau ɗaya ya fi ka je hajji wani hau zalika da ire-iren waɗannan maganganu fa haza shirkun bihim wannan shirka ce ta ɓangaren wa in kana yaqau shaytirun minan nasu fi ba'dihi ko da kuwa da dama daga cikin mutane suna yin wani ɓangare na waɗannan abubuwa to babu shakka wannan shirka ne wannan aikin babu shakka shirka ne ko da ko da yawa mutane na yin wani sashin wannan aikin ba zai hana a ce shirka ba ne. domin faɗar hukunci daban da kuma faɗar ka ce mutum ya zama arne ko ko mutum ya kafirta akwai wanda yake yi ya san abin da yake ba daidai bane an gaya masa an gaya masa amma ya taki ya ce ba zai bari ya ya kesa kasa ya ce ba zai bari ba kaga wannan ya san matsayinsa akwai kuma wanda shi tun tasowarsa haka ya fahimci addinin ya zata wannan shine addinin Abinda aka nuna masa cewa wannan shine addini in kana so ka shiga aljanna ka samu biyan bukatar ka to bauta ma waɗannan mutanen abinda ya tashi ya sani kenan har ya tsufa a kansa to kaga wannan matukar wa'azi bai zo masa ba babu yadda za a yi kafirta shi babu shakka aikin da yake kafirci ne aikin da yake shirka ce babba wannan ko shakka babu hukuncin kenan to amma shi kasancewar bai samu wa'azi ba bai samu bayani ba bai samu karantarwa ba tsammaninsa daidai yake yi ɗari bisa ɗari to wannan ba za ka kafirta shi ba wannan ba za ka kafirta shi ba wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun ubangiji baya kama mutane da laifin bata bayan ya shirye su bayan ya aiko musu shiriya har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guza idan suka ki guda to a lokacin ne kuma zai kama su da laifin da laifin bata sabilul mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira kaga ubangiji sai ce min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shiriyar ta bayyana gare shi bayan ta fito karara ya fahimta ga aya karara an karanta ga hadisi karara ayaji daga bukhari da muslim da sauran littafan hadisi amma ya ce shi zai ci gaba da yin abin da ya samu iyaye da kakanni kaga wannan ya san gaskiyar bi ne ba zai yi ba amma wanda baya ma ya gane ba ma ya fahimta an bata an bata ka a gurinsa an ce kai baka son manzon Allah an ce kai kana kin manzon Allah kushi kake yi da dukkan abin da yake son manzon Allah ne da haka shi ba ma zai tsaya saurare ka ba kwata kwata sai in an yi dace bisa ba zata bai san kai din ne ba sai zo ji kana ta karatu kana ta jawo hadisi kana ta sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa a gama karatu tsaf ya koma gida ce kai yau ko naje wani guri an yi karatu bai daɗi kai sun iya karatu wannan nan da naje gobe ma zan koma saboda haka ya sake dawowa ya sake dawowa sake dawowa sai a ce kai kai wadannan makiya manzo Allah ne to sai kansa kuma ya kama juyawa a ah, makiya manzo Allah to ni tunda naje maganar manzo Allah naji suna faɗa kuma sun nace cewa ita za a bi yaya za a yi makiyansa kuma su nace a ce sai an masa biyayya an taba yin haka kuwa makiyin mutum kuma ka ce sai ka sai an masa ya masa biyayya to kaga tun daga nan sai bance ashe can daman an cika masa kwakwalwa ne da karerai da jita-jita da kazafi to tun daga ran nan kaga ya zama namu to da yawa da yawa da yawa da yawa daga cikin waɗanda suke fadawa cikin shirka irin haka ne ba san gaskiyar ba kuma an yi kokari a ga kasasanta la tasma'u li hadha alquran wal fihi la'allakum taglibun kada ma ku saurara ku yi ta hayaniya in ana yi ma kada ku bari a ji ku zo ku sa lasfika ku ta hayaniya ta rugowa saboda kama mutane ba ma sai sun ji ba sannan su gane abin da kuke faɗa to ba mu bari sun ji ba to da zarar kun mutum ya ji sau ɗaya ya ji sau biyu sau uku sai kuma abin ya fara shiga kwakwalwarsa sai kuma fara tunanin irin karere da da aka ta gaya masa to haka abubuwan suke to irin wannan duk ba za ka ba za ka kafarta su ba saboda haka mu a wajen mu jumhur wato ɗaukaki mafiya yawa na waɗanda suke aikata shirka irin waɗannan ne waɗanda ba amma ba su dama sun je sun ji ba kullun cikin ƙarya ake musu kullun ƙarere ake gaya musu to kaga wannan ba za ka fito ka ce ka kafirta su ba za ka fito ka ce ka tsayar musu da hujja ba ko kana karantarwa a masallacinka ko a rediyo ko a wani guri saboda ka hujja ta tsaya kansu. a'a ai ba amma bashi ya zo gurin da kake ba ma ballanta na har ya ji karatunka karatunka a rediyo kuma da an saka daman za a kashe ko kuma ma tun daga gidan rediyon a sa almakashi a yayyanki a yayyanki karatun ba a bar gurin akida ma ya fito ba ba haka ake yi ba saboda haka za a sa karatun gashi nan amma da an ji an koro wani bayanin aqida sai a sa almakashi sai a dazi sai ka ji magana an ɗauko ta amma ba a kai ta ƙarshe ba to wani irin ya za ka fahimci magana baka ji baka je ta duka ba to sai ai tai ai tai ai tai sai ka ji baka jin kai baka jin wani bayanin da ya saba abin da kake kai to kaga wannan ma ba za a ce an tsayar maka da hujja ba tsayar ma mutum da hujja sai an zauna da shi ya saurara kuma in yana da wasu shubohi ma an kawar masa da shigoyin domin ta yiwu a bayyana masa hujjar to amma kuma bayan hujjar kuma akwai wasu shubuhoyi da shekara da shekaru suna kwalwarsa sai a hankali a hankali ana kawar masa da wannan shigoyin kuma to sai ga ya dawo yana ganin wato gaskiya din kamar yadda kake ganin rana sha biyu na rana yadda kake ganin ta tar a sama haka zai rika ganin gaskiyar haka ka zo ka ce zaka sa tafin hannu ka kare masa wannan ranar ka san bata lokacin ka kake ka ce ko duka ko zagi ko kisa ko kazafi zai sa ya daina to wannan duk bata lokacin ka kake shi yasa a Abu Sufyan abin nan Hiraql ya tambaye Abu Sufyan lokacin da yake tambaye masa tambayoyi akan Annabi sallallahu alaihi wasallama Hiraql shine shine sarkin Rumawa yayin da Abu Sufyan ya je Sham bayan an yi abin nan yarjejeniya ta hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen makka akan cewa babu yaki to a wannan lokaci ya je sham sai hirakul ya kirawo shi domin ya yi masa tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallama to cikin tambayoyin da yake masa yake cewa shin idan ɗaya daga cikin su wato yana nufin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya musulunta yana da wayar yarda sai ce kai ba sa yarda ce faka zalikal iman idza khalatat bashashatuhu alqulub ce to haka fa imani yake duk lokacin da haskensa ya ratsa zukata to da wuya kuma a ce mutum ya dawo ya saki layi ta ka ga wasu rababbu wanda da ana tare da su kuma sun koma to da can waɗannan lam yukhalit al-iman bashashatu qulubi lam yukhalit bashashatu al-iman qulubuhum hasken imanin bai ratsa zuciyarsu ba ko kuma wani ya sani kawai saboda wani romo da ya hango yana neman wata da aure shi kenan sai ya koma ya ɗauki carbinsa ƙato ya riƙe ya je a zagaye kyalle da shi a ci gaba da dukan kirji da shi saboda ya samu auren ba wai ya san abin da ba wai yana ɗauka abin da yake daidai bane a'a shi abin da yake targetin daban ba wannan kyallen ne a gabansa ba akwai abin da yake hangowa can gaban kyallen to kaga waɗannan su ne wajen hadu biya wa sai ka na ta hankusu mataki na biyu an yi ƙwarar lilmayyiti a wulga ibi min al'ambiya wa salihin a wadda Allah li a wadda ulana rabbaka a wish allan Allah nasara li maryama wa gairiha fa hada aidan la yastari bu alimun annahu gairu jaiz. وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من, من سلف الأمة وإن كان السلام على أهل القبور جائزا ومخاطبتهم جائزة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ما لا يتي متاكي نبي أن يقال للميت أو الغائب من الأنبياء والصالحين ادعوا الله لي أذو أتي ومتمن دير قامت يرقام جدا قسكيا كوكو وانا بايا تاردمو cikin annabawa ko salihai a ce ka roƙa mana Allah ko ka roƙa mana ubangijinka ya riga ya rasu ko baya tare da mu in ba yana da rai amma ko muna cewa ya roƙa mana Allah ya roƙa mana ubangiji ya tambaya mana Allah kama ta ƙolin nasara ne maryama wa gairiha kamar yadda nasara kirista suke zuwa gaban butun butumin maryam alaihi salam suna yi mata wannan fa hadha aidan la yasribu alimun annahu ghairu jaiz malam ya ce wannan shi kansa abu ne da babu wani malami da zai yi shakkar cewa abu ne da bai halatta ba wa annahu min al-bid'a allati lam yaf'alha ahadun min salaf umma kuma wannan yana daga cikin bid'o'i wanda babu ɗaya daga cikin magabata da ya taɓa yin da ya taba yin irin wannan wa in kana salamu ala ahli al ja'izan ko da kuwa ya kasance yin sallama ga waɗanda ke kwance a cikin kaburburansu ya halatta wa mukhatabatuhum ja'iza yin magana a fuskantar musu da magana ya halatta kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da sahabbansa idza zarul qubura idan sun ziyarci kaburbura an ya kola qa'iluhum mai fadar su yace assalamu alaikum ahlad diyari min almu'minina wal muslimin abinci ya tabbata gare ku mazowa wannan gidaje wato makabarta daga cikin muminai da musulmi wa inna insha Allah bikum lahiqun mu in Allah ya so masu riskuwa ne da ku insha Allah anan mai take nufi ta tahqiqan aw ta'liqan eh insha Allah bikum lahiqun mu ba masu zuwa ne masu mutuwa ne in insha Allah akwai warka ki mutuwa ta tahqiqan yaghfiru Allahu lana Allah ya gafarta mana ya gafarta muku nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa muku wato lafiya ko afuwa da gare da ku gaba daya Allahumma la ta'rimna ajrahum ya ubangiji kada ka haramta mana ladansu su wala taftinna ba'dahum kada ka fitine mu bayan su waghfir lana wa lahum ka gafarta mana ka gafarta mana ka Abu Umar ibn Abdul Abu Umar ibn Abdul Yusuf ibn Abdul mai littafin at-tamhid li ma'rifati ma fil al-asanid mai littafin al-istidkar mai littafin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab mai littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi da littattafai dama ibn Abdulbar ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam na 400 da da da 64 shekara ɗaya suka mutu da abubakar al-khatib al-baghdadi shi wannan a maghribul arabi shi kuma wancan a mashriqul arabi shi wannan a qurduba ibnu abdul bar a qurduba yake shi kuma wancan a baghdad yake ibnu abdul bar ya ruwaito an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ma min rajulin yamurru bi qabri rajulin kana ya'rifu fi dunya yusallimu alaihi illa radda alaihi ruhahu hatta yarudda alaihi salam wannan hadisin bai inganta ba yana cewa babu wani mutum da zai shuɗe ta gaban kabarin wani mutum da ya san shi a duniya sai ya yi masa sallama assalamu alaika face ubangiji ya dawo masa da ransa ya mayar masa da sallama wa fi sunani abi dawud ya tabbata a cikin sunani abi dawud salsala ce wacce take tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin abu huraira annahu qala manzo yace ma min muslimin yusallimu alayya illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam babu wani musulmi da zai mun sallama face ubangiji ya dawo mun da raina illa radda Allahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam har in mayar masa da sallamarsa lakin laysa min al-mashru'i an yutlaba min al-amwat la du'a'un wala ghayru duk da wannan shari'a ta zo da shi kayi wa mamaci addu'a kayi masa sallama idan ka je makabarta kace assalamu alaikum ala diyari qaumin min al-muslimin wal mu'minin zuwa ƙarshe ya halatta wannan kai to wannan ba shi yake nuna kuma ka roƙe shi wani abu ba ka nemi addu'a a wajensa wannan shari'a ba ta zo da wannan ba babu inda wani hadisi ya ce idan ka je makabarta ka roƙi na cikin kabarin ya yi maka addu'a a'a kai ne ake so ka yi masa addu'a kai ne yake da buƙatar addu'ar ka ba shi ne zai maka addu'a ba annabi koyarwar da yawa sahabbansa shine su yi wa na cikin kabari addu'a ba su nemi addu'a a wajensu ba وفي موطأ مالك أن أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله assalamu alayka ya ababakar assalamu alayka ya abi thumma yansari a cikin muwadda na malik abdullahi dan umar idan ya zo gabarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yakan ce assalamu alayka ya rasulullah aminci ya tabbata gare ka ya ma'aikin Allah aminci ya tabbata gare ka ya abubakar aminci ya tabbata gare ka ya baba sun mai sarif sai ya juya baya tsaya ce ma'aiki a yi min addu'a abubakar a sa na addu'a babana a taimaka min da addu'a وعن عبد الله بن دينار قال رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لأبي بكر وعمر وكذلك أنس بن مالك وغيره نقل عنهم أنهم كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أرادوا الدعاء استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى لا يدعون مستقبل الحجرة وإن كان قد وقع في بعد ذلك طوائف من الفقهاء والصوفية والعامة فلم يذهب إلى ذلك إمام متبع, متبع في قوله ولا من له في الأمة لسان ست عام ما لن يجي هكذا يازو أتكين آه وهكذا يازو لك عبد الله بن دينار yake cewa na ga abdullahi dan umar yana tsayawa a inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai yayi wa annabi salati sannan yayi wa abubakar da umar addu'a abinda abdullahi dan umar yake yi kenan haka nan anas ibnu malik haka nan sauran sahabbai suke yi abinda aka nakalto aka ruwaito daga wajensu shine sun kasance suna sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama idan suka so za su yi addu'a ga karan kansu istaqbalul qiblata sai su juya su kalli alkibla ba ba wai suna kallon ɗakin na Aisha inda aka binne Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokansa biyu ba suna komawa su kalli alkibla ne yad'una Allah ta'ala su roki Allah la yad'una mustaqbilil hujra ba sa addu'a suna kallon wannan wannan ɗaki wa in kana qad waqa fi ba'd zalika tawaif min al-fuqaha wa sufiyyah wal 'amma duk da cewa wasu jama'a daga cikin malaman fiqh da malaman sufaye dan sau wasu gama gari sun auka cikin irin wannan kuskure idan za su yi addu'a maimakon su kalli alƙibla sai kuma su ci gaba da kallon ɗakin da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallama mala yace falam yadhhab ila zalika imamu muttaba'un fi qawlihi babu wani limamin shugaba da ake yi masa biyayya cikin maganganunsa da ya tafi kan wannan ra'ayi wala man lahu fil ummati lisanu sidqin am babu wani wanda ya tafi kan wannan ra'ayi daga cikin waɗanda a cikin wannan al'umma suke da wato ake yi musu yabo yabo na gaskiya duk sanda aka ambace su a ce lalle wane Allah ya ji kansa ya ce kaza wane Allah ya ji kansa ya ce kaza babu wani cikin wannan al'umma da ya mai irin wannan matsayi da ya faɗi irin wannan ko ya tafi akan wannan ra'ayi in za ka yi wa mamaci addu'a ba a ce ka fuskanci mamaci ba ba sharadi bane ka fuskance shi yana da kyau ka fuskanci ya yafi wannan shine yafi kamar yadda ake nuna maka cewa haka sahabbai suke yi alqiblan suke fuskanta ba shi kabarin suke fuskanta ba za su tsaya a tsaye kuma za su tsaya a tsaye ba wai zama ake yi ba amma sai ga wani lokaci sai za a yi addu'a sai sai ka ga an zube an zube a ƙasa eh eh da kama tsaya ina nufin anan in an kai mamaci maimakon an za a yi addu'a ya tsaye a tsaye ake addu'ar ba ba wai a tsuguna ake yi gabansa ba cewa Allah ce wala taqum ala qabri kaga shi tsayuwa ne ba wai zama bala wala tajlis ala qabrihi ba eh to oh to wannan ka shigo da wata tambaya ba mahallinta ba hmm. ina ga sai mu kwana anan domin magana da za mu shiga tana da tsawo ah, sai mu kwana a wannan gabar duk da cewa ba gabar kwana bace amma tilas mu tsaya anan Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alaikum wa rahmatullahi na ga littattafan sunna kaf idan sun ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce sallallahu alaihi wasallama amma da yawa daga cikin malaman sunna a wannan zamani namu idan suka ambaci sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai su ce sallallahu alaihi wa alihi wasallama shin hakan yana da asali ne kuma da na farkon da na biyu wanne ne ya fi babu shakka na biyun shi ya fi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi sallallahu alaihi wa sallama saboda koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama ta nuna hadawa da alihi din in ka ce sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi ka ce sallallahu alaihi wa sallama amma kowanne ka faɗa din kamar yadda ka ce ka gaggansu a littattafan sunna ya nuna cewa ahlus sunna suna yin wannan Eh, amma in fifiko kake nema babu shakka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fi akan ka ce sallallahu alaihi wa sallama kawai kuma cewa littafan sunna kaf duk ba sa kara wa alihi wannan kuma sai ka ce ina ka gama ganin littafan sunna ka shi yasa na shi yasa na na nana ta kalmar ka. wato kai ka ce irin sha kundum din nan ya ya hakuri wannan ya ce manzan Allah sallallahu ya ce annabawa rayayyu ne a kabarinsu to gashi a nan ya ce za a dawo masa da ransa to ya za a haɗa tsakanin waɗannan hadisai sannan yace kuma sauran mutane su kuma idan kayi musu sallama suna ji ko kuwa yaya abin yake babu shakka a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗi cewa ana dawo masa da ransa wanda wannan zai nuna maka kenan kamar a lokacin da za a yi masa ɗin kafin a yi masa ɗin ransa baya tare da shi rayuwar kabari rayuwar annabawa da suke ta kabari da rayuwar shuhada'u da aka ce rayayyu ne a cikin kabarin su inda rabbi yurzaqun rayuwa ce ba irin tamu ba rayuwa ce ta barzahu rayuwa ce ba za ka iya sata da irin wannan rayuwar ba haka duk abin da ya gudana yake gudana a rayuwarka ba wai lalle ne irin sa ne yake gudana a cikin rayuwarsu ba idan aka ce za a dawo masa da ransa ya ansa maka sallamarka wannan zai iya ɗaukan wata dawowa ce ta musamman wacce ta dace da ansa sallamar mai sallama a yayin da kuma yana nan da ransa irin na barzahu wanda ubangiji ya so shi da shi sabanin sauran matattu waɗanda su ba su da wannan irin wannan ruhin da ubangiji ya rayuwar da ya sanyawa annabawa da shuhada saboda haka babu cin karo tsakanin a ce an yi masa sallama an dawo masa da ruhinsa domin anan wani abu zai yi na musamman wanda ba lalle ne ya dace da waccan rayuwar ba saboda haka babu cin karo sannan sauran mutane su ba a faɗi wannan falalar tare da su ba akwai hadisi da ya zo wannan bai inganta ba wanda muka karanta cewa in ka wuce ta gaban kabarin dan uwanka kai masa sallama zai zai mayar maka wannan bai inganta ba akwai waɗanda suka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya jiyar da su maganganunsa shi ma a wannan lokacin kamar mutanen mutanen badar lokacin da da da aka kashe waɗannan manya-manyan jimajiman kafiran su Abu Jahl aka kwashe su aka jefa su a cikin rijiyar Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana har ma su daga cikin sabu suke cewa Rasulullahi kana musu magana alhalin matattu ne ba sa ji ba sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanzu ko ba ku fi su ji ba shi yasa malamai suka ce ya ce a yanzu wannan ba shi yake nuna ko da yaushe kuma haka za su rika ji ba amma a yanzu ubangiji ya dawo musu da wannan damar ta su ji abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu menene ingancin salatin Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ko amma shi ba haka yi wa salli wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim abin da aka faɗe shi ba amma ba a cikin sallah ba a cikin sallah salatul ibrahimiyya ita ya kamata ka karanto amma in haka kana karanta ka ji sunan manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya zo ya gitta bakinka ko bakin wani ka iya faɗar wannan a matsayin salati me ingancin wannan hadisin min husni islam min husni islam almar'i bai rubuta shi daidai ba tarkuhu ma la ya'nihi wannan hadisin mursal ne bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ma'anarsa ta zo a cikin maganganu da dama na tabi'ai da manyan malamai kamar yadda ibn rajab ya kawo a cikin littafinsa jami'ul ulum wal hikam a matsayin hadisi bai tabbata ba amma magana ce mai ma'ana mai kyau wacce ta tabbata a cikin maganganun sahabbai da tabi'ai eh eh duk abin da ba da wani ba wani amfani da zaka samu ta karkashin sa na duniya ko na lahira to ka bar shi shi fi maka alkhairi ko magana ce ka ji ana yi in ka tsoma baki ba za ka karar da komai ba kai kuma ka karar da komai ba to kai shiru ya fi ya halatta mutum ya yi azumi don neman biyan wata bukata ya yi azumi ya yi tawassuli da aikin sa na ibada ya halatta mutum ya yi azumi a matsayin yana tawassuli da shi zuwa ga biyan bukatarsa a wajen Allah babu komai dangane da yin addu'a bayan kiran sallah to na ga wasu daga cikin masu kiran sallar ba su iya ba shin zan yi wa annabi salati ko kuma na yi addu'a to kai baka iya salatin ba kai ma da addu'ar in su ba su iya kiran sallar ba kana nufin siran sallar su da shi da babu duk ɗaya abin da yake so ciki kenan wasu kiran sallar su da shi da babu duk ɗaya idan dai har an ɗauko hanya an ɗauko hanya ka fahimci dai kiran sallah ne ko da akwai yan kurakurai wannan baya hana ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai addu'a babu shakka akwai waɗanda suke barna suna ragabza in suna kiran sallah to amma wannan ba zai hana kai ka yi daidai din ba wani mahalli ne ake sanya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a madadin addu'a shin a cikin sallah ne ko a wajen sallah a'a a sallah salati aka shar'anta maka ita sallah fa wani aiki ne da aka keɓance shi da wasu ayyuka na musamman aka ce su ake so a yi ba ka da damar ka canza wani abu da naka wannan ita ce khususiya ta sallah in dai ba shari'a ce ta baka wani hurumi ba ta baka wata dama a ciki ta ce yi kaza kamar a cikin ruku abin nan a cikin sujjada a ce ka yi addu'a kaga da an baka wani hurumi ka shigar da addu'o'in da kaga dama na alkhairi su ma ba da harshen ka na Hausa ba da larabci za ka yi domin a san ana yin wani harshe ba a cikin sallah in ba larabci ba to ba ka da dama kuma ka ɗauke wani abu ka sanya shi a wani guri an yi ruku'u maimakon ka yi tasbihi sai ka ce za ka rinka karanta qul huwallahu kaga kaga anan ba za ka ce ai qul huwallahu ta adilu thuluthal qur'an ba ka ce ta yi tana tana daidai da kaso ɗaya bisa uku na alkur'ani don haka ita kai za ka rika yi a cikin ruku in kai ka saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka haka salati da aka ce ayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tahiyya salatin za a yi in an gama kuma sai a yi addu'a ta khayyar min addu'a ya ya ajabahu kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan ka zaɓi addu'ar da ta baka sha'awa sai kuma ka yi. idan ka yi addu'o'in da manzo sallallahu alaihi wasallam yake yi wannan babu shakka shi yafi zama alkhairi domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi ka iya zabe wanda yace dan Allah ina neman ƙarin bayani game da wani dan uwa da ya kirawo ni ya kawo min biro da takarda yace rubuta masa takarda a takardar saki zai saki matarsa amma na yi ta ba shi shawara ya ce sai ya yi ni kuma na ce ba zan rubuta ba malam hakan da na yi daidai ne kana da dama ka yi rubutu ko ka kai ba laifi bane da ka ce ba ka rubuta masa da saki ba musamman ma idan ka gane ko kake hasashen cewa wata rana zai zo rika jin haushinka eh ce kaga mutumin nan da yadda muke da shi maimakon ya bani kyakkyawar shawara ya fa kula na na fa hasala fa a fusace nake amma mutumin nan kawai sai gita takarda kawai sai ta rubuta ta ya cuce ni ko ta matar ta samu labari ta kullace kullace ka a zuciya sai kai ne ma wato mai rubuta takarda a sake ni ko shikenan daga ran nan kun bata kana kana ga haka ba ba dole bane ba ta kai wajibi bane an kawo maka takarda ka rubuta saki dole dole sai ka rubuta in baka ka kai laifi ah. Allah madaukakin sarki ya samu dace وصلى الله وسلم على نبينا محمد